ƙannan amarya amarya ne. Kuna cutar da ni kan nan amarya ba zan ɓoye ba, lallai kuna azabtar da ni amma a fuska ba zan nuna ba. Gashi ni da gidana, kun da zuciya ta samu haiba. Haba kan nan amarya, dan Allah ku za. Ake ba ake ba mai bacci. Cikin salama bari. ye ki zo ta nan gefen ki kwanta mana ki ma ki kwanta ki huta ko me yasa za ku zo ɗakin mata da miji ku zo ku yi shane shane a cikin a cikin ɗaki kuna bacci a ah, to kwanciya dole mu kwanta iskancin na yau ba za ku yi shi ba muna nan sai ku yi a gaban idan mu gani Kanang amarya, kanang amarya, gashi ni da gidana kun da zuciya ta samu haiba haba kandan amarya dan Allah ku za kandan amarya Na gaba kunci, kannan amarya kun hana komai motsi. Ni da gidana kun hana ni na huta, kannan amarya. Na gaza komai duk kun sani na imauta, kannan amarya. Ku tsautsayi ne, ko na ce muku babban jarabta cikin gidana, kannan amarya. Ƙannan amarya, ƙannan amarya. Ku hawan jini ne, ko laulayi ne, ko ko na ce muku tsautsaye. Me fari ne? Ya na garin gyaɓaci har yanzu. Malula raina ya ɓace baya yaran da nasu zo su yi ta mana abubuwa kamar aiko su cikin gidan nan. Abin kamar a jini. Ya san yara ne fa. Dole suna bukatar abubuwa a zaunar da su a fahimtar da su abubuwa da dama ki san daga inda suka zo ni ma ai daga can na fito me yasa bana haka ai ke ta musamman ce shi yasa amma su ga kamar suna da wani ciwo ne haka na rashin ji kwarai kuwa suna da wani ciwo in ma ka gani irin abubuwan da suke aikatawa kauye kai ma karan kanka sai kai mamaki Ban gane ba, kamar ya. Sun fa san komai abin da ba su sani ba. Sun yi karatu, sun san komai, kawai tsabagin rashin ji ne irin nasu. Shi yasa suke ta aikata abubuwan nan. Hawa kandan amarya, dan galda ku za Kallon <laughs> amarya. Me haka me ke faruwa? Wani ai iskanci ne ai. Iskanci babba makuwa. Abin da muka hana kuku yi a ɗaki. Shi ne kuka ba mai mu kuka zo nan kenan kuna so ku aikata ko? Annina, ku ku sa aure ba ne? To, ka da gaya musu dai. Aure? Mu ka'idan aure da muka sani. Kai mijinta kana ɗakinka daban. Ita ko mata tana ɗakinta daban. amma za ku zo nan ana nema ya budala. ko me kuka dauke ni ne eh iska babba ma kuwa to an banda iskanci kin dauko kina neman kamar zaki rungume shi Ali tun da naga kin zo binnin nan gaba ɗaya naga abubuwan ki ya canza kin lalace kina ku so ki koyi iskanci ko ma kina iskancin ya kamata a ce gadan ki daban gadan shi daban kuma ka ji iskanci Katifa ɗaya kuma wai. Wannan amarya ne. Shi ne mun kun fito na. Ko? Shirme da shashanci. Annatu, Maran ji ta ofis. Dan na zo na dawo zan zo da wanda zai rika nasa siya. shirme ne dalanci ƙauyenci to masanci eh, ne na ko kai babu a jikin eh waran mu kayan ne babu a jikin ku da kuke nema ku zo ku yi iskanci a nan fa to ni ma ai ba fita zai ba ina nan ai da ban ke ba inda zaki ba inda zaki kina nan saboda wani gardin ya je ganki raka ka zami saboda kan ma wani ya rena ma duk wanda zai rena ma ya mai maki sosai yabba mu je amarya san eh. kawaici ba kannan amarya ne ba su san mutunci ba kannan amarya ne ba su san halacci ba kannan amarya ne ba su san karamci ba shirme da shashanci ba su girmama kowa makabarta mijin yayar su ba su raga marwa. Shirme da ci, ƙauyenci tumasanci, wawanci da gaunanci sun addabu kowa bakuntar su akwai kunci. dama abu ku zo ba duk sun addabi yayarsu dama ba ku zo ba yayarsu take ta faɗi dama ba ku zo ba sannan amarya Allah wa daren na kashi lalaci hakan da ɗai muna zaman zaman mu annoba ta tuta isko Allah dai shi nuna mana ran da kuma gida Wannan amarya kumbuwa yi kowa. Na gaba kun ci, amarya kun hana komai motsi. Ni da gidana kun hana ni na huta, ƙannan amarya. Na gaza komai duk kun sani na imauta, ƙannan amarya. Ku tsautsayi ne, ko na ce muku babban jarabta cikin gidana. Ƙannan amarya, ƙannan amarya, ƙannan amarya. ko hawan jini ne, ko laulayi ne, ko ko na ce muku tsautsaye. Ba ku jin maganar kowa, kullum ku kira ruwa. ko sha duka ne. abin kamar a Mu ciki, ya fara jin jiki. Akwai wuya. zama da ku <clears throat> girma zai janyo ba ƙauyen ba ba gida ba ba birnin a ke ko me na ga kiwon zuwa ki wani hadari kamar da aka malafi mai ke faruwa munafunci ne eh wai dan Allah wani irin wulakanci kuke mun cikin gidan nan wani irin tozarta kuke mun cikin gidan nan suka ce ni da ku ba uwa ɗawa ba ɗaya ba so kuke ku kashe mun aure cikin gidan nan so me me me aka miki ina ruwanku da mijina ina ruwanku da raka mijina da zai ina ruwanku da wurin da zamu kwana da mijina ina ruwanku oh so kike mu bar ku ku aikata abin da ba shi ba ko sallan mu koma ƙauye in ta ji abin da yake faruwa mu a ɗora mana laifin to wallahi baki sama shi yasa ne muku muka yi muku katanga tsakanin ki da shi ni ka yaushe maza ku tafi ina muku magana kuma yadda ni kamar mawukaci ana ce yaushe za ku tafi <laughs> you. Dama abu ku zo ba, duk sun addabi yayarsu dama ba ku zo ba. amarya ne. Yayarsu take ta faɗi, dama ba ku zo ba. amarya da ba ba zo Wai wane na? Amarya. Wane hankuri maɗwaciya ya hankuri to wallahi ka sani biyan ka aiki na sani wallahi ni ma wafi ni kai shissa sannu da zuwa ai tana ciki tana nan waradu waradu waradu ham walakke walla ni wallahi yau ko kilmamin mariki komi ba ni ce miki dan na san wallahi masu dafa min ke na ciki dai wallahi yau walaki yau sai kolo ya gure ki na rinci da Allah Anta Annatu, Amarya. Gidan ba Kamar wasu aljanu. kannan amarya aljanin ne a'a ifritai ne Allah ya raba mu da ifritai ku suwaye ku kannan amarya za ku shiga mutane sai ka ce wasu sojojin gona wallahi idan aiki aka ɗauke ku ba a dacen ma'aikata ba bari mu nuna miki aikin eh, sojojin gona a kafta honi honi na san wallaka hayin kirga goma sai na ji ihun ta wanga shakka ba mu ɗaya biyu uku eh mu kafta ba kauyen ba ba gida ba ana ta nan amarya ne dama ba ku zo ba. Kun san me kuka aikata kuwa? Me kuka yi? Kun san me kuka aikata? Barauni ya ce ba. Yayar su take ta faɗi. Dama ba ku zo ba. Sun kashe ni. Sannan amarya. Kuma yasa ku mugu alzalimai ne dan Allah. mace ta aiko ni a shi da rabin zan haɗu da wannan bala'in wai tana nan zuwa kika ce me mace ce ta aiko ni na ga dukkin da ba a kanta banza ce fa da kika ganta nan banza yi wannan ba kanuwan na ne kawo mijinki na ne kun kashe min aure Anang wannan